Thank you. daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. you صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To Allah jirin shirin da muke dauke da wannan safiyar ta talata sun hada da labaran duniya daga nan sai sharhin bayan labaran. Muna dauke da kuma shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma sai shiri na musamman ɗaya kenan da muka saba kamuku a dalilin wannan wata na ramadana mai alfarma daga nan kuma sai shirin tarbiyyar iyali wanda kuma zai kasance cika makin jerin shirin namu na wannan safiyar to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu saurari za su kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a ji labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kan labaran za a cewa ƙungiyar Hamas ta ce tattaunawa ce kawai mafita ta sakin waɗanda ake garkuwa da su. iran ta soki matakin amurka na hana shigar ta wutar lantarki a kasar iraki shugaban kasar ghana ya buƙaci ƙungiyar ecos ta amince da ƙungiyar kasashen sahel da suka balle daga cikinta tun yanzu ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a agadas Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta yi imanin cewa barazanar da Isra'ila ke yi na sake dawo da yaƙi a zirin Gaza ba ta da amfani tana mai cewa tattaunawar tsage ta buɗe wuta ce kawai hanya ɗaya tilo da Isra'ila za ta iya ceto rayukan 'yan ƙasarta da take garkuwa da su. Ranar Litinin goma ga watan Maris ne ƙungiyar ta ce Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na kawo cikas ga aiwatar da yarjejen saboda wasu dalilai na rajin kansa da kuma na siyasa kawai hamas ta kuma ƙara jaddada aniyarta na aiwatar da yarjejeniyar da ta bayyana aniyarta na kaddamar da shirin tsage ta buɗe wuta a mataki na biyu ba tare da ɓata lokaci ba har ila yau ƙungiyar ta ce gwamnatin isra'ila tana ci gaba da karya yarjejeniyar tare da ƙin shiga mataki na biyu tana mai cewa wannan jinkirin ya kara mayar da ita saniyar ware a duniya Hamas ta jaddada cewa masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa ne suka yi shawarwari da ita kuma ƙasashen duniya sun amince da ita don haka ta jaddada buƙatar tabbatar da aiwatar da ita yadda ya kamata daga gwamnatin ƙasar don tabbatar da sako mutanen da ta kama tun da farko kakakin ƙungiyar hamas abdullatif alkanu ya bayyana sassaucin da ƙungiyar ta nuna a lokacin tattaunawar baya-bayan nan da masu shiga tsakani na katar da kuma masar da kuma wakilin shugaban amurka donald trump a birnin doha ya kuma da fatan su na cimma nasarar kammala wannan shawarwarin da isra'ila ya ƙara da cewa tattaunawar ta doha ta shafi kawo ƙarshen yakin janyewar isra'ila da sake ya gina yankin zirin gaza majalisar ɗinkin duniya ta yitar da matakin isra'ila na kase wutar lantarki a gaza tana mai matukar gargaɗi game da illan da hakan zai jayo wa zirin matakin da isra'ila ta ɗauka na katse wutar lantarki a zirin gaza da aka yi wa ƙawanya zai yi hana yankin Falastinawa samun ruwa mai tsafta in ji wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan yankunan Falastinawa da aka mame. Francisca Albanese ta faɗa a ranar Litinin cewa shawarar da Isra'ila ta ɗauka na yanke wutar lantarki a Gaza na nufin tsaida hanyoyin samar da ruwa a zirin. Albanese ta kuma yi Allah wadai da rashin ɗaukar mataki kan hakan daga ƙasashen duniya. a ranar lahadi ta gabata ne kafofin yada labaran isra'ila suka ambato cewa ministan makamashi da ababen more rayuwa na gwamnatin isra'ila eli cohen ya umarci kamfanin lantarki na isra'ila da katse wutar lantarki zuwa gaza nan take isra'ila ta kaddamar da yakin kisan kare dangi a gaza tun a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 bayan harin bazata da kungiyar hamas ta kai kuma tun lokacin ta kashe falastinawa sama da 48,400 baya ga lalata duk wasu cibiyoyi masu muhimmanci na zirin kama daga asibitoci sansanonin 'yan gudun hijira makarantu gidajen jama'a da dai sauransu tare da goyon bayan amurka lamarin da gwamnatocin kasashen duniya da dama suka danganta da yunkurin share wata al'umma daga doron ƙasa. kotun hukunta mai laifuka ta duniya icc ta fitar a bara da sammacin kame firaministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaron kasar yab talan bisa zargin su da aikata laifukan yaƙi a gaza ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya soki matakin da sabuwar gwamnatin amurka ta ɗauka na janye sassaucin da ta yi wa iraki na shigo da wutar lantarki daga iran arakci ya bayyana matakin da gwamnatin trump ta ɗauka a matsayin abin takaici ya ƙara da cewa gwamnatin amurka tana kokarin hana al'ummar iraƙin samun ababen more rayuwa kamar wutar lantarki musamman gabanin watanni masu zafi a wannan shekara babban jami'in diplomasiyar na iran ya sake jaddada goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran ga al'ummar iraki ya ƙara da cewa iran ta tsaya tsayin daka kan kudurinta ga gwamnatin iraki na dakile ayyukan amurka da suka saba wa doka kalama arakcin sun zo ne bayan da amurka ta sanar da yi sassaucin da ta yi wa iran wanda ya bai wa iraki damar shigo da wutar lantarki daga makwabciyarta ta gabas a martaninsa shugaban kwamitin kula da kuɗi shugaban kwamitin kuɗi na majalisar dokokin iraki ya yi gargaɗin cewa duk wani mataki da washington za ta ɗauka na taƙaita shigo da wutar lantarki daga iran zai haifar da rugujewar wutar lantarki a iraki a halin yanzu kusan kashi 80 cikin 100 na makamashin da ake samu a iraki ya dogara ne daga iskar gas wanda hakan ya sa ƙasar ta dogara sosai da Iran don ci gaba da samar da wutar lantarki. A watan Yulin shekarar 2022 Iraki ta sanya hannu kan kwangilar shekaru biyar da Iran don samar da wuta don samar da megawatt 400 na wutar lantarki. A watan Maris ɗin shekarar 2024 an cima wata yarjejeniya ta ƙara yawan iskar gas ɗin Iran zuwa mita cubic miliyan 50 a kowace rana wanda darajarsa ta kai dala biliyan shida a duk shekara. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin Tehran. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa kasar Saudiya domin ganawa da rima mai jiran gado Muhammad bin Salman gabanin wata muhimmiyar ganawa tsakanin tawagogin Ukraine da na Amurka domin share fagen shawarwarin zaman lafiya da Rasha a nan gaba. taron dai yana da nufin na nuni da wani gagarumin yunkurin diplomasiya na magance rikicin da ke faruwa a ukraine kuma zai iya bada damar tsagaita buɗe wuta a cewar rahotanni tattaunawar da za a yi a shadda ita ce ganawa ta farko tsakanin jami'an ukraine da amurka tun bayan ziyarar da zelensky ya kai fadar white house a ƙarshen watan fabrairu da ya gabata wanda ya haifar da tatar baki mai zafi tsakaninsa da shugaban amurka donald trump tun bayan haka ne gwamnatin washington ta kaddamar da ta dakatar da taimakon soji ga ukraine lamarin da ya sa kyiv ta nemi sulhu zelensky ya bayyana cewa muna fatan tattaunawa tare da amincewa kan shawarwari da ayyukan da suka dace yana mai jaddada cewa ukraine na goyon bayan tattaunawa mai ma'ana tare da son a yi la'akari da muradunta taron na ranar talatan nan zai mayar da hankali ne kan kafa tsarin zaman lafiya da tsagaita buɗe wuta tsakanin rasha da kuma ukraine sai dai wasu rahotanni da ke fitowa a baya bayanan na cewa wasu jiragai marasa matuka sun kai hari kan moscow a cikin daren nan a da lokacin da zelenskin yake a kasar ta saudiya domin fara share fagen shawarwarin na zaman lafiya tsakanin kasarsa da kuma rasha shugaban kasar ghana john dramani mahama ya nemi kungiyar ecowas da ta amince da kungiyar kawancen kasashen sahel din nan guda uku da suka balle daga cikinta ta Mr. Muhammad ya bayyana hakan ne a kafofin sada zumunta a ranar Litinin jim kaɗan gabanin ya ziyarci ƙasar Burkina Faso bayan ya kai irin wannan ziyara ƙasashen Mali da kuma Nijar. Ci gaba da hulɗar tattalin arziki da ƙasashen Mali, Nijar da kuma Burkina Faso na daga cikin jigon rangadin da shugaban Ghana ya kai a ƙasashen na IOS. Bayan birnin Bamako a ranar Asabar shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama ya je birnin Yamai a ranar Lahadi inda wasu rahotanni ke cewa ya je ne da nufin ɗinke barakar da ke tsakanin ƙungiyar ta tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo da ƙasashen uku na sahel da suka balle daga ƙungiyar sai dai a cikin wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na niger hukumomin ƙasar sun tabbatar da cewa ƙasashen sun tabbatar da aniyar su ta ƙarfafa dangantakar abokantaka da haɗin gwiwa a tsakanin su a fannonin siyasa tattalin arziki da tsaro kafin niger john dramani mahama ya je mali inda janar asimu goita ya tarbe shi a cewar fadar shugaban kasar ghana ganawar da aka yi tsakanin mutanen biyu ta ba da damar fara tattaunawa kan karfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro shugaban na ghana ya kuma yi amfani da wannan dama wajen bayyana mahimmancin kasuwanci ta hanyar tashoshin jirgin ruwa na ghana da ke tekun atlantika ga mali to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tumarila masu sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye shirye muna nan tafi da sharhin bayan labarai bayan hakan akwai shirin na kun san sai shiri na musamman ɗaya kenan daga cikin waɗanda muka saba ka muku a dalilin wannan wata na Ramadana mai alfarma sai kuma shirin tarbiyyar iyali da zai kasance jikamakin jerin shirin namu na wannan safiyar ai sauraro lafiya. thank you Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin sharhin bayan labarunmu wanda zai tsokaci a kan kiraye-kirayen da ake yi na zaman lafiya a ƙasar Sudan ta kudu bayan da aka samu fuskantar ɓallar wani sabon rikici. Ni ne Mustapha Adam da zan karanto muku sharhin. Sabon rikici da ya kunno kai a ƙasar Sudan ta kudu. bayan da gwamnatin silva ta bayar da umarnin kame wasu ministoci da kuma jami'an soja masu alaka da 'yan hamayyar siyasa ya sake dawo da tsoro akan barkewar yakin basasa a wannan ƙasa su dai waɗannan jami'an tsaron sun kasance a cikin gwamnati ne bayan yarjejeniyar da aka cimmawa a tsakanin ɓangaren da suke wakilta da ke ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa rek mashar da kuma gwamnatin shugaba silva sai dai bayan barkewar wani sabon rikicin kai tsaye gwamnatin silva kir ta zargi jami'an soja da na siyasa da suke cikin gwamnati wa 'yan asalin ƙabilar noir wacce daga cikin tare mataimakin shugaban ƙasar ya fito da cewa suna da hannu ko masu ne suke ingiza wannan sabon rikicin saboda yadda kasar take fuskantar shiga cikin wani sabon zango mai hatsari bayan yakin basasa da tauyi a baya wasu muryoyi daga cikin nahiyar afirka sun fara ɗagawa da yin kira da a fifita amfani da hankali shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud yana cikin masu yin kira da a samar da dawo zaman lafiya a wannan ƙasa shugaban na somali ya yi magana da shugaban ƙasar ta sudan ta kudu da mataimakinsa inda ya bayyana musu cewa zaman lafiya a ƙasar yana da muhimmanci ga ilahirin yankin sannan ya ƙara da cewa ƙasarsa da sauran ƙasashen yankin za su taimaka domin ganin cewa an samu ingantaccen zaman lafiya a cikin sudan ta kudu ita ma kungiyar tarayyar afirka ta ɗaga muryarta da ƙarfi wajen yin kira da alalubo zaman lafiya a cikin ƙasar shugaban cibiyar kungiyar ta tarayyar afirka musa faƙi muhammad ya yi kira da a kawo ƙarshen dambaruwar da ake ciki a ƙasar ya kuma buƙaci dukkanin ɓangarorin da suke da hannu a cikin rikicin da su kawo ƙarshen faɗan da suke yi tun bayan da ƙasar sudan ta kudu dai ta sami 'yanci a shekara ta 2011 ta fuskanci ƙalubale mai girma da ya kai ga fadawa cikin yakin basasa a watan disamba na shekara ta 2013 ne da fada ya barke a lokacin da shugaban ƙasa silbakir ya zargi mataimakin sarek mashar da wasu jami'ai su goma da cewa suna son kifar da gwamnatinsa mashar ya karyata zargin da aka yi masa sannan ya fice daga wannan kasar abin da ya biyo baya shine barkewar yakin basasa da ya ci rayukan mutanen kasar da basu ji basu gani ba sai dai a shekara ta 2018 an kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu sai dai abin da ya saura ba a warware ba shine batun aji makamai daga wato 'yan tawaye ya zama na gwamnati ce kaɗai take rike da makamai sannan kuma a gudanar da zaɓe wanda shi ma har yanzu babu alamar za a yi shi matuƙar ba a waɗannan matsalolin guda biyu ba to da alama isa ga zaman lafiya mai ɗorewa yana da nisa ƙarshen sharhin bayan labarin kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha ɗaya ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗaya da ashirin da da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha ɗaya ga watan Maris ɗin shekara ta tara da hudu miladiya. A inda ake ci gaba da da ƙasashen musulunci an kwace tsibirin malta wanda yake bahar rome mulkin musulmi a tsibirin malta da ya kasance har zuwa shekara ta 1991 miladiya lokacin da mutanen norman suke mulki a wannan tsibiri malta ta kunshi tsibirai ƙanana da manya masu faɗin marabba'i kilomita 316 da yawan jama'a da ya kai kusa rubin miliyan tsibirin malta dai yana cikin kudancin ruwan nahiyar turai kusa da tunisia da kuma italiya masu saurare ko kusan cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan maris din shekara ta 1985 aka nada mikhail gorbachev a matsayin magajin shugaban ofishin siyasa na jam'iyyar gurguzo ta tare tarayyar soviet konstantin chernenko bayan mutuwarsa wanda kuma a lokacin gorbachev shine mafi karancin shekaru a ofishin siyasa na jam'iyyar kwamnisanci ta tarayyar soviet zaben gorbachev dai domin jagorantar jam'iyyar gurguzu ya haifar da sauye-sauye masu yawa waɗanda sa kai ga rugujewar da soviet bayan shekaru shida sakamakon tsare-tsare na siyasa da tattalin arziki da gorbachev ya aiwatar waɗanda kuma suka bayar da dama ga sauran ƙasashe na yammacin duniya waɗanda suke takun saka da da soviet wajen yi mata kisan mummike daga ƙarshe kuma tare da turguje. masu saurare ko kun san cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau 11 ga watan maris din shekara ta 2004 tashin wasu bamamai guda biyar a lokaci guda a wasu tashoshin jirgin karkashin kasa a birnin madrid fadar mulkin kasar spain ya kashe kusan mutane 200 tare da jikata wasu dubu daya an kira fashe-fashen da har-haren ta'addanci mafi girma da spain da turai ma ta taɓa gani bayan yakin duniya na biyu gwamnatin spain ta lokacin da ta zargi 'yan awaran basque na eta da kai wannan harin bam amma kungiyar alka'ida ta fitar da wata sanarwa wadda ce ita ke da alhakin kai harin daya daga cikin sakamakon harin bam din dai wanda aka kai a birnin madrid a ranar 11 ga watan maris shine nasarar da jam'iyyar socialist ta samu a zaben 'yan majalisar dokoki da kuma janyewar sojin spain daga kasar iraki masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha hudu suka gabata a ranar irin ta yau goma sha ɗaya ga watan maris na shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya aka yi wata girgizar ƙasa mafi ƙarfi wadda ta kai awo tara na ma'aunin richa a yankin tohoko na lardin miyagi da ke gabashin ƙasar japan ita ce girgizar ƙasa mafi girma a cikin shekaru da dama da suka gabata a ƙasar japan mai fama da yawan girgizar ƙasa inda ta kashe mutane kusan dubu goma sha biyu tare da jikkata wasu dubbai mummunar girgizar kasar da ta lalata wasu kayayyakin more rayuwa na kasar japan tare da haddasa asarori na biliyoyin daloli lamarin da ya gurgunta kasar ta japan na tsawon lokaci girgizar kasar ta haifar da matsowar igiyoyin ruwa na teku wanda ya kai tsayin mita goma sha biyar a kasar da kuma wasu kananan igiyoyin ruwa a wasu kasashe lamarin da ya haddasa barna a sassa daban-daban na japan girgizar kasar dai ta lalata tashar nukiliya ta fukushima tare da fitar da wannan tasha daga aiki lamarin da ya haifar da damuwa da firgici a ciki da wajen kasar ta japan daga ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan maris in shekara ta dubu biyu da shida tsohon ɗan mulkin kama karya na yugoslavia slobodan milicevic ya mutu a gidan yari a birnin hague na kasar holland yana da shekaru 64 a duniya an kama milosevic ne a shekara ta 2001 watanni tara bayan faduwar gwamnatinsa kuma aka mika shi ga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa da take birnin hague ya shiga jam'iyyar gurguzo ta yugoslavia tun yana matashi sannan kuma ya zama shugaban kasa a sabiya a shekara ta 1989 a wannan lokacin sakamakon sauye-sauye na tare soviet jamhuriyar yugoslavia ita ma ta ɗauki wani salo na hanyar samun 'yanci milosevic ya yi adawa da waɗannan salo da kuma yunkuri na samun 'yancin kai na wasu jamhuriyoyi da suke cikin yugoslavia amma slovenia da kuma croatia sun sami 'yancin kai tare da goyon bayan ƙasashen yammacin duniya al'ummar jamhuriyar bosnia da herzegovina su ma sun kaɗa ƙuri'a ta neman 'yancin kai daga yugoslavia a zaɓen rabgar da suka gudanar sai da 'yan adawa sabiyawan bosnia waɗanda suke goyon bayan milicevic sun nuna adawa da hakan da haka kuma aka fara yakin bosnia wanda aka zubar da jini mai yawa a shekarar ta 1992 wanda ya kai ga an ɗauki tsawon shekaru uku da rabi ana tafka wannan yaki a lokacin yakin ne dai aka kashe musulmi da dama a ƙasar bosnia wanda yawansu ya kai biyu sannan kuma kusan miliyan biyu suka rasa mahallansu bayan da milicevic ya sha kayi a zaben shekara ta 2000 da kuma karuwar zanga-zanga a cikin gida gwamnatin sa ta faɗi kuma jim kaɗan bayan haka a kama milisbej aka mika shiga kotun duniya an fara shari'ar milisbej akan aikata laifukan yaƙi a balkan shekara ta 2002 amma kuma ya mutu a gidan kaso kafin kammala shari'ar tasa. a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma a shirinmu da ya gabata Mun fara bayani ne kan abubuwan da ya wajaba ga mai azumi ya nisance su, inda muka ambaci wasu daga cikinsu sai lokaci ya mana halinsa. Don haka a yau za mu ɗora ne daga yadda muka tsaya kamar haka. Na bakwai, wayan gari da janaba da gangan a watan Ramalana, idan mutum ya sadu da mace, ko ya yi mafarki da ya kai ga ya fitar da mani a cikin dare, amma ya wayi gari da janaba bisa ganganci ko sakaci, azuminsa na wannan ranar ya ɓaci. Idan mutum ya yi janaba a faɗake ta hanyar saduwa da mace ko fitar da mani a cikin dare, to ba zai kwanta ba domin yin bacci kafin ya yi wanka, sai dai idan ya kasance a ɗabi'arsa, yana tashi kafin fitowar alfijir, ko ya sanya na'urar da ke tashin mutum daga bacci. saboda ya tashi ya yi wanka kafin fitowar alfijir amma idan mutum ya yi janaba cikin dare sannan ya kwanta bacci da niyyar ba zai tashi ya yi wanka ba kuma bai tashi ba har sai da alfijir ya fito to yana daidai da wanda ya wayi gari da janaba da gangan wato azuminsa na wannan ranar ya ɓaci idan mutum ya yi janaba cikin dare sannan ya kwanta bacci da niyyar zai tashi ya yi wanka kafin fitowar alfijir amma a ɗabi'arsa baya tashi daga bacci kafin fitowar alfijir, kuma sai bacci ya zarce har bayan fitowar alfijir, to hukuncinsa a nan zai ci gaba da azuminsa bisa tsammanin ingancinsa, sannan itiyaɗi wajibi ya yi ramakon azumin wannan ranar. Idan mutum ya yi janaba cikin dare, sannan ya kwanta bacci da niyyar zai tashi ya yi wanka kafin fitowar alfijir, kuma ya kasance a ɗabi'arsa. yakan tashi kafin fitowar alfijir ko ya sanya na'urar da ke tashin mutum daga bacci domin ya tashe shi amma sai bacci ya zarce har bayan fitowar alfijir to a nan azuminsa na wannan ranar ya inganta babu komai a kansa idan mutum ya yi janaba cikin dare sannan ya kwanta bacci saboda a ɗabi'arsa ya kasance yana tashi kafin fitowar alfijir to idan ya farka daga wannan baccin wanda yake shi ne karo na farko bayan ya yi janaba, to itiyaɗi kada ya sake komawa wani bacci na daban, sai dai idan yana da nutsuwar zai sake farkawa kafin fitowar alfijir. Idan kuma ya koma baccin karo na biyu, sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir. Hukuncinsa a nan, sai ya rike baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. amma babu kafara a kansa, sai dai wasu malamai sun bayyana cewa hukuncin ramakon azumin wannan ranar zai hau kansa ne a lokacin da ya koma bacci karo na uku, da nufin zai tashi yi wanka, sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowan alfijir. nan hukuncin yake ga wanda ya farka daga bacci karo na biyu, ya koma karo na uku, ko na hudu ko fiye da haka. Matukar dai duk lokacin da ya farka yana da nutsuwar idan ya koma bacci zai tashi wanka kafin fitowar alfijir. Wannan hukunce-hukuncen sun danganci mutumin da ya janaba ne a cikin dare a faɗake ta hanyar saduwa da mace ko fitar da mani, amma mutumin da ya janaba ta hanyar yin mafarki ga yadda hukunce-hukuncen da suka hau kansa suke kamar haka. Idan mutum ya janaba ta hanyar mafarki a cikin barci, bai kuma farka ba sai bayan fitowar alfijir. Azuminsa na wannan ranar ya inganta, wato babu komai a kansa. Amma idan mutum ya yi janaba ta hanyar mafarki a cikin barci da dare, sai ya farka daga barci, to bisa itiyaɗi ba zai koma ya sake wani barci na daban ba kafin ya yi wanka, sai dai idan yana da aminci zai sake tashi domin ya yi wanka kafin fitowar alfijir. Akan haka, idan ya koma barci karo na farko, bayan jinabarsa, sai kuma aka yi rashin dace barcin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir, to hukuncinsa zai ci gaba da riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Amma wasu malamai sun bayyana cewa azuminsa na wannan ranar ya inganta. wato babu ramako a kansa, sai dai idan ya sake komawa wani baccin na daban, wato karo na biyu, bayan janabarsa, kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir, to wajibi ne ya yi ramakon azumin wannan ranar bayan watan Ramalana. Idan kuma lokacin da mutum ya farka daga barci, da ya yi janaba a cikinsa, sai kuma ya koma ya sake kwanciya, kuma a bisa al'adarsa, baya tashi kafin fitowar alfijir. sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir, to hukuncinsa zai ci gaba da riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar tare da kafara. Idan mutum ya ji ba cikin dare, kuma ya mance bai yi wanka ba har alfijir ya fito, to wajibi ne ya riƙe bakinsa har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramako, amma babu kafara a kansa. Wannan hukunce-hukunce ne da suka shafi azumin watan Ramadana kawai, ban da sauran nau'o'in azumi, domin hukuncinsu ya sha bamban. Idan babu isasshen lokacin yin wanka kafin alfijir ya fito a watan Ramalana, to bai halatta mutum ya sadu da matarsa ya yi janaba ba, idan kuma ya aikata hakan bisa mantuwa ko ganganci, to wajibi ne ya hanzarta yin taimama kafin fitowar alfijir, kuma azuminsa na wannan ranar ya inganta. sannan idan ya yi taimamar ba wajibi ba ne ya zauna har lokacin fitowar alfijir ba tare da ya koma barci ba domin kada taimamar da ya yi ta ɓaci. Wato ya halatta bayan ya yi taimamar maimakon wanka da zai yi, ya kwanta ya yi barci har zuwa bayan fitowar alfijir. Idan kuma mutum ya yi janaba da gangan, duk da cewa ya san babu isasshen lokacin yin wanka, kuma ya sakaci bai yi taimama ba har alfijir ya fito. to azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, don haka wajibi ne ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar tare da kafara. Dangane da hukuncin jinin haila ko biƙi kuwa, idan jinin hailan mace ko biƙinta ya ɗauke a cikin dare a watan Ramalana, amma ta ƙin wanka bisa ganganci ko sakaci har ta wayi gari a cikin wannan halin. To a nan akwai fatoyin malamai kamar haka. Na farko, mafi yawan malamai sun bayyana cewa azuminta na wannan ranar ya ɓaci, kuma wajibi ne bayan watan Ramalana ta yi ramukun azumin tare da yin kafara. Na biyu, wasu malamai sun bayyana cewa ne, macen da jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke cikin dare a watan Ramalana, ba wajibi ba ne sai ta hanzarta yin wanka kafin fitowar alfijir. amma yin wankan abu ne mai kyau kuma itiyaɗi mustahabi wato dai azumunta bai ɓaci ba saboda ta wayi gari ba ta yi wanka ba don haka a irin wannan hali na saɓanin malamai dole ne mutum ya tabbatar da ya kiyaye hukuncin da ya hau kansa daidai da fatawan mushtahidin da yake masa takalidi sakamakon haka a bisa fatawan malaman da suke ganin wajibi ne mace da jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke cikin dare a watan Ramalana ta yi wanka kafin fitowar alfijir sun bayyana hukunce-hukunce kamar haka. Idan mace jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke cikin dare a watan Ramalana, amma ba ta san jinin ya ɗauke ba, sai bayan da alfijir ya fito, to hukuncinta kawai sai ta ɗaura niyyar azumin wannan ranar ta yi azumi, kuma azuminta ya inganta. Hakanan, idan mace tana da masaniyar jinin hailanta ko bikinta ya ɗauki a cikin dare amma ta mance ba ta yi wanka ba har alfijir ya fito ita ma za ta ɗaura niyyar yin azumin ne kuma azuminta ya inganta dangane da jinin istihada kuwa hukuncin mace mai jinin istihada kaɗan daidai yake da hukuncin macen da take cikin halin tsarki wato jininta bai shafi azuminta ba amma macen da take cikin jinin istihada matsakaici da mai yawa mashahuriyar magana a wajen wasu malamai ita ce sharaɗi ne na ingancin azuminta ta yi wankan rana da ake yi domin sallah wato idan jinin istihada da yake wajabta yin wanka ya zo mata kafin ta yi sallar asubahi ko sallar azahar da la'asar sai kuma ta ƙi yin wankan to azuminta na wannan ranar ya ɓaci amma da jinin istihadan ya zo mata ne bayan ta riga ta yi sallan azahar da la'asar sai ta yin wankan har rana ta faɗi, to ingancin azuminta na wannan ranar ya dogara ne da yin wankan dare kafin fitowan alfijir. A gefe guda kuma, wasu malamai sun bayyana cewa ingancin azumin mace mai jinin istihada matsakaici da mai yawa ba shi da alaƙa da yin wankanta na rana ko na dare, sai dai itiyaɗi ne mustahabi yin wankan, don haka a irin wannan yanayi sai mutum ya yi aiki da fatawan mushtahidin da ke masa takalidi idan wajabcin yin wanka ya hau kan mutum cikin dare sakamakon shafan jikin mamaci bayan jikinsa ya yi sanyi kafin a yi masa wanka to ba dole ba ne sai mutum ya yi wanka kafin fitowan alfijir kuma babu abin da ya haɗa azuminsa da wankan da zai yi sakamakon shafan jikin mamaci a duk lokacin da wanka ya zame wajibi a kan mutum kafin fitowan alfijir idan ba zai yiwu ya yi wanka ba saboda wani uzuri, misali, rashin ruwa ko marasa lafiya da yake tsoron yin amfani da ruwa ko saboda ƙurewar lokaci da makamantan haka, to sai mutum ya gudanar da taimama maimakon wanka kafin fitowar alfijir domin azuminsa ya inganta. Idan kuma wanka ya waje ba a kan mutum kafin fitowar alfijir sakamakon yin janaba ko macen da jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke. kuma babu ruwan yin wanka, hakan nan babu ƙasar yin taimama, to a nan wayan gari a watan Ramadana ba tare da yin wanka ba, ba ya ɓata azumin wannan ranar. Yanzu kuma ga addu'a rana ta goma a watan Ramadana mai alfarma. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيهم من الفائزين لديك واجعلني فيهم من المقربين إليك بإحسانك يا غاية طالبين ya Allah ka sanya ni a cikinsa daga cikin masu dogara wato masu tawakkali kenan ka kuma sanya ni daga cikin waɗanda suka sami nasara daga gare ka kuma ka sanya ni a cikinsa daga cikin makusantanka da kyautatawarka ya gayan masu bukata daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Muhammad. محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu sauraro mu da haka, kuma barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ga jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shiri na wannan mako yara a cikin shirin namu na yau namu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan marhalolin yara manyan gobe alama bismillah rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yaro yana da marhaloli daban-daban dan shekara ɗaya biyu uku marhalarsa tana bambanta da ɗan shekara hudu biyar shida bakwai kuma yadda ɗan shekara bakwai marhalarsa ta saba da ɗan shekara takwas tara goma duk da marhalolin suna tafiya ne a hankali ta yadda za mu ga marhalolin suna cancanja da kansu lokacin da yake girma shari'a ta kasa shekarun gida bakwai guda uku bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku sai dai a shekara bakwai na uku daga shekara goma sha hudu kenan zuwa shekara ashirin da ɗaya shekaru ne na samartaka shi ya sama a shekaru bakwai na farko yara suke sarakuna a shekaru bakwai na biyu suke zama bayi a shekaru uku na ƙarshe suke zama wazirai aikin waziri shine ba da shawara idan ya kasance sarki a yi masa hidima amma idan ya koma bawa shi zai hidima za a aike shi za kuma a ladabtar da shi idan ya wani laifi za kuma a gasa shi sosai da tarbiyya kyakkyawa a waɗannan shekaru domin yana zama shekara goma sha hudu ya iya zama waziri ya iya zama zai iya ɗaukar nauyin gida da ma al'umma amma fa domin samun wannan tarbiyya ta ci gaba ta zamanto ta ba da 'ya'ya da natija mai kyau yana buƙatar a samu tsari mai kyau waje mai kyau lokuta masu kyau da mutane na gari a kewaye da shi da yanayi mai dacewa domin samun wannan tarbiyya da kuma renon hankalinsa da zuciyarsa da kuma marskansa baki ɗaya domin su samu ilimi su sami ƙwarewa a kan fagage daban-daban sannan ransa ta kasance ta harsunawa kamalar da Allah subhanahu wata'ala yake son ɗan adam ya kasance tattare da ita wannan yana nufin kenan samar da mutanen da za su iya ba shi tarbiyya samar da mutanen da za su iya renansa wanda su damancin an riga an rene su idan ba a reni mutanen ba idan ba su da ƙwarewa ba za su ba yaron komai ba sai shirme idan ba a samu wannan ba ba za a samu kyakkyawa amsar cewa me yasa ake haihuwa me yasa ake samar da zuriya me yasa da buƙatar samar da 'ya'ya a cikin al'umma wannan tambayar ba za ta zama tana da ma'ana ba in ba a samu wannan a tarbiyya mai kyau ba ita kuma tarbiyya mai kyau ba za ta samu ba sai idan an samu waɗannan abubuwan da suke taimakawa kuma suke zama sharaɗi kuma rukunai wajen samun tarbiyya dole a samu wuri mai kyau lokaci mai kyau yanayi mai kyau mutane da suke da tarbiyya wanda za su ba da tarbiyya wanda su ma suna da kwarewa kan wannan fage daidai gwargwadon yadda suka iya daidai gwargwadon abin da za su bayar sai ta tunani da zuciya da hankali da maruskai da rai na yaron domin su zamanto a shirye suke su karbi wannan tarbiyya waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai a bayanin waye yaro za mu ga yawanci ana bayanin sa ne da shekaru amma wani abu ne wanda yake sananne gun mutane ba tare da ta'arifinsa ba ma da harshe mutane sun san waye yaro shekarun da ake kira shekarun yarinta abinda yawanci mutane suke jahilta shine matakai sahihai nagari wanda ya kamata tarbiyyar yaro ta ɗora a kai yara masararo kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radon biohit karkashin Hausa TV a nan binin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sahihan matakan da ya kamata a ɗauka wa yara. Wannan kuma ya kasance ne sakamakon al'umma ɗin kowa yana dogara da abin da ya gada na al'adu wajen ganin ya tarbiyyantar da yaransa. Al'adu su suka fi tasiri sosai. amma kwarewa ta musamman ba kasafai ake samun ta wajen masu ba da tarbiyya ga yara don haka ne ma za mu samu cewa wasu lokutan yanayin rayuwa da yara suke shiga shine yake ayyana tarbiyyarsu musamman ma al'ummar da take za ta haifo yara ta suke su a titi kuma aƙidar komai a jingina shi da Allah ba ta ɗaukan mataki ba ta yi ƙamari a cikin al'umma irin tamu saboda haka ba mai tunanin yara nawa ya kamata in kawo waɗanda zan iya ɗaukar nauyinsu wayanda zan kula da rayuwarsu cikin sauƙi zai ce maka Allah ne zai ciyar da su Allah ne zai shayar da su Allah yana nan amma Allah yana nan don me yasa ba kwanta ba ɗaki ka kulle kofa ka ce Allah yana nan saboda haka dole mutum ya tunani ya ga cewa wani irin yara ne zai iya ɗaukar nauyi domin ya kawo su yawanci sau tari wasu kwaɗayin jima'i yake sa su sai ta zubo yara mafi yawa abin da ke faruwa kenan shi dai ya samu gamsuwa shi kenan ba ruwansa da natija ko nawa ce? kuma koya za ta kasance wani na daga cikin abin da yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya haifar da yara barkatai da rashin kula da su. wani lokaci za mu ga cewa al'ada ce kawai wani lokaci kuma a aƙida ce wayannan abubuwa suna taka rawa babba wajen samar da yara ta ci barkace ba tare da ɗaukar nauyi da kula da su ba. Yara wani jari ne babba da Allah yake ba mutum, suna ƙunshe da rayuwa da nishaɗi da kuma yiwuwar su karɓi ci gaba kowane iri ne ko ci baya kowane iri ne. Suna da ƙumaji da ƙoƙari da son motsi, haka yara suke, haka ma samari suke. wa lokaci sukan haɗu da yanayi mai kyau wa lokaci sukan haɗu da yanayi mummuna idan suka girma suka kai matakin samari abin yakan ƙaru misali idan sun kasance cikin yanayi mummuna tun farko to lokacin da suka kai samari za mu ga sun gaji da karatu da makaranta sakamakon talauci ko shaye-shaye da ya rushe kwakwalwarsu ba za su iya ci gaba da karatu ba ko kuma samu yanayin zaman banza ko gudu daga gida ko zuwa wajen caca ko wajajen shaye-shaye ko kuma ma zama 'yan daba ko barayi ko 'yan kidnapping ko 'yan satar mutane sai an biya kuɗi su sake su ko ha'inci wani lokaci ma har da shishigi da ketare iyaka wani lokaci har da fyaɗe da abubuwa daban-daban da ba za su lissafta ba wanda sakamakonsu nadama ce a duniya da lahira idan ya samu yanayi mai kyau har ya kai ga samartaka za mu gan shi babban hadafinsa neman ilimi da tsarkin niyya da son aiki da son ɗaukan nauyin gida da ɗaukan nauyin kansa da girmama manyan mutane da sauraron nasiha da kyakkyawan ladabi da juriya kan kowane abu da kuma san amfanar da mutane masu kaucewa hanyar nan yana iya zama o lokaci jahilci ne sa su hanya o lokaci gafala ne o lokaci kuma yanayin da suka samu kansu matsalar yanayi tana iya zama ta abin hannu tana kuma iya zama ta ruhi idan a yarinta ba a cimma nasara ba za mu ga lokacin da za a zama samari to zai zamanto an lalata yanayi an lalata shekaru an lalata zamani da lokaci an lalata komai yaron da ko saurayin da zai zama ba abin da yake zuwa sai gidan rawa da fito da tafi rayuwarsa gaba ɗaya za ta ƙare ne a babu wani amfani shi ba ci gaban duniya ba shi ba ci gaban lahira ba lallai ci gaban rayuwa na duniya da lahira yana buƙatar samar da yanayi mai kyau da yara za su ɗora a kansa domin su taso samari nagari. wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masararo ga shi dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga karshe muna yi wa allama muhammad hafiz sa'id da gordon haida center for selling propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon rajon boh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku malaman makaranta kun ga irin haka shi